kafin haka za mu karanta tambayoyi guda biyu tambayar farko mai tambaya yana tambaya ne dangane da ladanci wato daga murya a bayan liman shin yana da asali cikin shari'a ko baya da asali idan babu shi mai yasa ake yi a masallatai guda biyu na makka da kuma na madina daga murya a bayan liman dan isar wa sauran mamu su ji in liman yana tsaye ko in yana cikin ruku'i ko in yana cikin sujada ko ya dago ko ya yi sallama ana yi ne kaɗai idan sautin liman baya kai wa mamu to ya halatta a samu wani ko a sahun gaba ko a sahu na biyu ko a sahu na uku ya rinka daga murya don sanar da sauran mamu mai liman yake ciki amma idan sautin liman na kai wa mamu duk suna ji to kuskure ne wani ya rinka daga murya a bayan liman a dukkan sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tare da al'umma an ɗaga murya a bayansa ne sau biyu kuma bisa ga dace wanda ya ɗaga murya din shine sai abubakar kuma a cikin dukkan halaye guda biyu ɗin an ɗaga muryar ne yayin da annabi ba da lafiya ta yadda muryar shi ba ta iya kai wa sauran mamu gaba ɗaya karo na farko ya faɗo ne daga kan dabba sai ya samu uzuri na rashin lafiya ta yadda in ya daga murya ma mu ba sa ji sai sayyidina Abubakar ke daga murya yana isar wa sauran mamu kashi na biyu kuma a lokacin cutar ajali cutar da annabi ya kwanta wadda daga ita bai tashi ba Allah ya karɓi rayuwarsa a nan gurin ma an yi sallah sayyidina Abubakar na daga murya ga sauran mutane tunda ba sa jin muryar liman ba sa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da waɗannan guda biyu din ba wanda ya isa ya kawo maka wata waƙi'a ta uku wadda aka daga murya a bayan annabi ina ta an fahimta wato kenan sai wannan ya kenan a ashe hali wanda yake ne aka sani na yau da gobe ne ba a daga murya daga murya bakon abu ne ba a yin sai wata illa ta samu wani uzuri ya samu wata larura ta samu wannan illa ko uzuri ne rashin isar muryar liman ba wai lalle bane liman ya zanto baya da lafiya a kila masallacin na da girma ta yadda in ya daga ma mutane ba za su ba wai lalle bane ba kuma liman ya zanto cewa wato ainihin Um, uh, masallacin yana da girma kila a halittarsa baya da murya babba yayin da duk aka samu wannan illa ta sautin liman baya wadatar mamu gaba ɗayansu to sai a samu ne daga murya amma da zaran wani ya daga murya a halin sautin liman na kaiwa to tabbatar yayi bid'a a cikin addini ya kago abin da babu shi to kaga anan gurin galibi masallatan a halin yanzu kan yi amfani da na'uran ɗaukaka sauti da amplifier ga speakers ga komai da komai ta yadda sauti zai kai musamman idan liman ya makala irin mic din nan da ake makalawa a jiki kamar wanda yake jiki da yanzu kowa zai ji muryarsa to lokacin sai ya zama wasa ne wani ya daga murya bayan liman dan asalan an ma fi jin muryar liman din sama da kai me amfanin dagawar ka kai din da ka daga ya zama wasa da addini ke cikin malamai akwai wanda suka bada fatawa akan duk wanda ya haka masallar ta lalace kuma abun mamaki akwai malaman mazhabar malikiya a ciki shekara goma sha biyar ko sha shida da suka wuce baya akwai ɗaya daga cikin abokanan mu Malam Ibrahim Jalo mutumin Jalingo cikin jihar Taraba ya yi ɗan ƙaramin littafi da ya sa masa suna alƙaulul munsif wato magana ta adalci dangane da ɗaga murya a bayan liman ya tattara maganganun malamai kan wannan littafin littafi ne mai ban ƙaye kwarai da gaske kuma musamman idan an duba lokacin da ya yi shi shekaru wajen goma sha bakwai baya ko wani makamancin haka ya yi ƙoƙari matuƙa kwarai da gaske ya faɗi duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan mas'ala ina fata an fahimta don haka da ya daga murya bayan liman wannan ba daidai ne cewa kuma ana yi a masallacin maka ko a masallacin madina wannan ba hujja bace ba masallacin maka baya zama masdar min masadir tashri haka masallacin madina masadir tashri sanannu ne a wajen malamai akwai almujma'u alaiha akwai almukhtalafu fiha eh, masadir tashri da aka yi jima'i akan su min haythu jumla alkitab as-sunna al-ijma' al-qiyas المختلف فيها كما kuma غسان ma يوا yawa daga cikin su akwai qaulun sahabi akwai shar'u man qablana akwai al-masalih al-mursala da sauran makamantansu amma dai masallacin maka ko madina baya zama hujja dan an yabo a masallacin ya zama shari'a sai in abin ya samu gindin zama cikin qur'ani ko hadisi mutanen maka da mutanen madina mutane ne kamar mutanen kano da na abuja da na maiduguri a ciki a iya samun mutumin kirki a iya samun ba na kirki ba a iya samun malami a iya samun jahili a iya samun mujtahidi a iya samun wanda yake donal mujtahid dan haka mu daina kafa hujja da cewa an yi a Makka ko an yi a Madina a mu kafa hujja da cewa Qur'ani ko hadisi ko maganar sahabbai ga abinda annabi ya ce ga abinda Allah ya ce ga abinda sahabban manzon Allah suka rayu a kai alal misali mutanen Makka sukan zo su yi tarawih su zo daga ba su yi tahajjud kuma idan sun yi tarawih din su yi shafa'i da wutur idan sun yi tahajjud kuma su yi shafa'i da wutur manzon Allah kuma ya ce la utrani fi laila suka ɗauki shekaru masu dama suna yi shekaru goma da suka wuce baya sannan suka daina yi suka rinka yin wuturi guda ɗaya a madadin wuturi guda biyu kaga wanda ya bi su cewa dan ana yin a maka shi ma bari ya wuturi guda biyu yanzu sun bar shi a kwana kenan sun ɗauki hadisi sun kyale shi to yanzu suna yin tahajjud raka a sha ɗaya eh, suna yin tarawih raka a ashirin su zo su yi tahajjud raka a goma sha kamar zan talatin da wani abu a rayuwar annabi gaba ɗaya ya raka a goma sha ɗaya a hadisin bukari in ka ruwaito ruwaya da tafi kowace adadin raka'o'i yawa yayi raka'a goma sha uku to yanzu a nan gurin da ka dauki abinda manzon Allah ya rayu a raka raka'a goma sha ɗaya da ka dauki aikin mutanen maka raka'a talatin ka faɗa min in na baka shawara wanne za ka dauka to kenan sai ka ce kuma dan ana yi a maka in suna da wani ijtihadi da fatawa da ta sa suka saba raka'a sha ɗaya wannan su suka san suna da ijtihadin su in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada ɗaya amma haka kawai da hadisin manzon Allah kamar rana a lokacin azhar in kyale shi in kama aikin mutanen Makka ko mutanen Madina ko mutanen Kudus ko na Abuja ko na Lagos da wani hujja da wani dalili me zan je in cewa Allah ranar tashin kiyama Allah ta ittabi'u ma unzila ilaykum ko bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku ya ce ka mutanen Makka ko mutanen Madina da haka duk wanda ka jima yana kawai waje aya na yi a maka aya na yi a maka wannan alama ce ta wanda yake wannan wannan maganar ba ya da alaka da malanta ko ilimi kawai magana ce dai kawai ta mutane dai haka irin dai mutane na kan titi gama garin mutane mai tambaya ta biyu shi kuma tambayarsa yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe ya dan uwa abin da ya kamata ka yi a goman karshe doriya akan azumi da ka saba yi shine raye dare da ibada da kuma itikafi idan ka samu dama qiyamul layl da itikafi qiyamul layl a cikin kowane dare banda ramadan aba ce mai falala dan ayoyin alqur'ani sun nuna falalarta والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون waɗannan ayoyi sun isa su haska maka ka gane falalan tsayuwar dare sawa a cikin ramadana ko a wajen ramadana abu ne mai falala saboda ayoyin alkur'ani sun nuna wata cikin suratul furqan wata ayar cikin suratul sajada wata kuma cikin suratul isra ko da yake ta suratul isra wani na iya cewa ai wannan keɓantacce ne ga annabi sai a ce eh wajabcin qiyamul laili keɓantacce ne ga annabi amma mustahabbancin tafa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma haka ga ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qurana tartila dukkan wannan ya shafi ramadan ya shafi kuma wajen ramadan to amma idan ramadan ya zo qiyamul layli mustahabbancin sa na karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadan ba da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya tsaya wa ramadan yayi ibada yana mai neman lada yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa sannan kuma idan ramadana din ya zo a goman ƙarshe mustahabbancin yakan ƙarfafu sama da sauran ashirin din farko tunda manzo Allah ce man kama lailatal qadri imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukan wanda ya dace wajen yin qiyamul laili a daren lailatul qadari yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to wannan kaga a cikin ramadana ke karfafuwar mustahabbancin ya dara kwanakin da ba na ramadana ba to nan guda akwai tambaya ƙiyamun laili da ka yi ta kai kaɗai a gida da ka yi ta a masallaci wanne fi falala manzan Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce, khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar da dan adam zai yi ita ce sallar da ya a gida sai fa in ta farilla ce to wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadana ba waɗanda ba salatu tarawih ko tahajjud ba ka yi su a gida ya fi don haka ma ya sake faɗa cikin hadisin bukhari ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan ku ɗauki wani kaso na sallolin ku rinka yi a ɗakunan ku kar ku mai da ɗakunan ku su zama kamar makabarta wannan duk ana magana a wajen ramadana amma a cikin ramadana sallan tarawihi a masallaci ya fi falla sama da yinta a gida ina fata an fahimta dan abin da ya sa na fara kawo wancan hadisin akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawihi ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud sai to ai kai sallah a gida ya fi falala kai sallah a gida ya fi falala shi ko wancan hadisi yana magana akan nafulfuli waɗanda ba na ramadana ba a wajen watan ramadana amma a cikin watan ramadana yi cikin jam'i tare da mutane shi yafi falala ina ta an fahimta sannan kuma shari'a ne yinta a cikin jam'i din tare da mutane dan naji waɗansu ma sukan yi ganganci su ce wai bid'a ne a je masallaci ayi tarawih ko tahajjud wai bid'a ne wannan ganganci ne ko dai san zuciya tsabagen san zuciya ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare ko kuma yana ganin wanda suke kiyamul lailan nan akwai zarata mahaddata alqur'ani wanda sun iya tazwidi suna ja jama'a suna jin daɗi su je to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne na taba ganin wani malami wata shekara suka wuce kusan shekaru goma sha yace haramun ne eh, a sauke qur'ani shi ya yadda aje tajuddan amma sauke qur'ani haramun ne da aka bincika sai dalibai suka gano shi bai haddace bane sai yake wa hafizai fasada da tafiya ta yi tafiya ya ga mutane suna yi shi ma sai samo mai zufi ya rike idan an fita din sai ya bude qur'anin sai karanta ce to tun da farko da ka bada fitar wannan da ka huta ka hutar ko ba haka ba dan haka yin qiyamul layl a cikin watan ramadan yana da falala kayi a masallaci cikin jam'i sama da kai a waje kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta qaririyya an fahimta ku manzan Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci ya tambaya su waye wannan suke sallah a masallaci cikin layali ramadan sai aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu wancan ya haddace wani abu da suna yi daban-daban sai suka ga ya kamata tun daga ubay ibn ka'ab ya fi su haddan qur'ani su haɗu a bayan sa yayi musulmanci sai manzo Allah ce laqad ahsanu am asabu yace hakika sun kyauta sun yi daidai kaga manzo Allah ya tabbatar da su a hadisin bukhari da muslim kuwa da kansa yace da ummu na aisha dauki tabarma ki samun a masallaci ta je ta sanya wa annabi tabarma a masallaci bayan sallar isha'i bayan dare yayi sai manzo Allah ya fito sai ya zo ya kama masallaci kadai cikin masallaci ta tarawih to sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai sai suka zo suka bi sallah yayi sallah tare da su har kammala washe gari sai manzo Allah ya sake fitowa sai adadi ya karu sama da najiya suka yi sallah tare da shi washe gari karo na uku aka zo masallaci ya cika manzo Allah ya sake yin sallah tare da su washe gari kashi na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci sai annabi yake fitowa tsammanin su manta ai har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala wato suna nufin talatar da annabi annabi ko yana jin su yi shiru kyale su na'am har sai da ya fito sallah asuba wadansu suna wajen aka yi sallar asuba suka tambaya annabi me yasa baka fito ba yace na ji tsoron in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar bata halatta ba sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta wahayi na sauka a kansa amma in bai fito ba tana nan a mustahabi wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari ina fata an fahimta wannan ita ce hikima annu'man ibnu basir yake cewa mun yi kiyamul laila da annabi a daren 23 yace zuwa ɗaya bisa ukun dare one third na farko mun yi kiyamun laila a daren ashirin da biyar zuwa wato ainihin rabin dare mun yi kiyamun laila a daren ashirin da bakwai tare da manzan Allah sai da muka kai two third biyu bisa ukun dare tun daga farkon dare zuwa biyu bisa uku yace ka akwai lokacin da muka yi kiyamun laila tare da annabi har sai da muka tsoron koma sahur zai kubuce mana ne ana gama sallama kowa na kokarin ya dan abin da ya samu ya ci kafin alfijir yake to sahabbai kenan shirye su sun yi sallah tare da annabi to kaga anan wurin idan ka dauki wannan hadisai annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mutane kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne sannan kila kai ka kafa hujja da wadansu hadisan wanda suke nuna a yi a gida su kuma ne a gida ba su shafi ramadan ba fa suna magana a wajen ramadan dan a wajen ramadan manzon Allah kan aya gidansa yake kiyamul layl har ummu Aisha take cewa ya tashi yana sallah cikin dare ina sa yayi alqibla da ni ya yi mayar da ni ne ce suturarsa kamar a gabansa a alƙibla ta ce ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshinsa idan ya zo ɗora goshi sai ya ji kafata sai ya ture kafata ya ɗora goshinsa ya sujada ta ce bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe tsaye tun da yana daddewa a cikin karatu sai bacci ya sake kwashe ne sai ya sake turo kafata wajen idan ya zo kuma zai sujada sai ya sake ture kafata wannan a gida ne ko a masallaci to kaga a wajen ramadana kenan a cikin ramadana kuma a masallaci a wajen ramadana kuma a gida dan haka kuskure ne wani ya zo yana cewa abu bid'a ne dan naji wani yayi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta ba kiyamul layl ai tahajjud da ake zuwa wanda kuma yafi kuskure ma wanda ya zana cewa wai kuma bai halatta ma ta su je ba ya zaka yi da hadisin bukhari la tamna'u ima allahi allahi idan fa ka tace zan tafi kiyamul layl manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ta kada ka kuskura ka hana ta in ko ka ce kada ki je ka saba manzon Allah Allah ko ce falli hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun ali masu gangancin sabawa umarnin annabi su kiyaye wata fitna ta same su ko kuma azaba mai tsanani dan haka dan Allah mu ji tsoron Allah abinda mu ba za mu iya ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi ladan dan haka mata na iya zuwa qiyamul layli cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi waɗansu malaman ma suka nuna tafi dan saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida yafi a masallaci ko da na annabi ne lada idan ta je masallaci kuma bata yi zunubi ba bata saba kowa ba sannan in ta ce za ta dole mijinta ya kyale ta dan manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajidallahi masajidallahi ya shafi kowane masallaci a banka samu matarka tace za ta je masallaci baka isa ka hana ta ba hadisin turmuzi yace idza ta'azanat imra'atu ahadikum li dhahabi ila al-masjid fala yamna'aha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure ya hana ta na haka manzo Allah ya faɗa da haka dai kiyamul laili na falala a masallaci a nan gurin nake so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamul laili mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah ba dan mu je mu yi gasa ba ba dan mu je mu kiyamul laili washe gari da safe mu je muna ba da labari kai ai je mun dade ai lokacin da aka yi kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe na ai da ni aka yi raka'a farko ai da ni aka yi takbiratul ihrami wannan sai zanto mutum yana tallata aikinsa kenan ya mun nuna alaika an aslam ɗaya kenan na biyu um, idan za a bude idan za a bude sufika a masallaci sai a buɗe yadda za ta wadatar da mutanen wajen ba ta ketare su zuwa wajen na nesa ba don kar su damu da yawa akwai waɗanda za ga su biyar suke kiyamun laila a su amma sai su buɗe da su bika katuwa su hana sauran mutane bacci kaga wannan ba daidai bane amma akwai wanda yawan masallacin ya kai sai an buɗe sufika in ba haka ba mamu ba za su ji karatun liman ba jin karatun liman kuma shi ke ba su ƙwarin gwiwa suna bi ma'anonin alkur'ani suna ratsa zukatansu suna raya zukatansu da alkur'ani mai girma to wannan kaga babu laifi a kan wannan ina fata an fahimta sannan mace kuma wato idan bata nemi izinin mijinta ba ta sula ta tafi wannan kuskure ne haka mata da suke fita da yara ƙanana sabon haihuwa je su yi ta kuka suna damun mutane ke biki yi sallah a natsuba biki ibada a natsuba wannan kuskure ne ki zauna ɗaki ki kiyamun lailin ki ki reni yaron ki kin samu ladan kiyamun laili kin samu lada na kulawa da yaron ki haka idan mijinki na jiya ki tsaya ki ziyarce shi ya fi falala sama da ki tafi kiyamun laili ina fata an fahimta waɗannan dai abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata zaman masallaci niyya sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana sannan kowane masallaci da ake yin hamsu salawati a iya itikafi a cikinsa amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun haɗo da ranar juma'a to lalle ne ya je masallacin juma'a ya yi itikafin sa yafi dan idan yayi a masallacin khamsu salawat ya zai ranar juma'a ya fita ya tafi sallar juma'a ya rushe ka'idar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to anan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da zaka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a ka yi itikafin ka ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abin da mutum zai yi na abin da ya shafi duniya sai abin da yake dole mai itikafi ya killace kansa ne daga shi sai ubangiji abin da ya shafi dole a cikin itikafi abinci abinci abin sha shiga ban daki duk waɗannan bukatu ne na dole barci bukata ce ta dole ina ba ta fahimta don haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan cin abinci dan shan abin sha to amma in ba wannan ba haka ka fita bakin masallaci masallacin ka na kusa da titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana yi tikafi ka rusa yi tikafin ka ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na na waɗansu ilmomi daban ba karatun alkur'ani ba mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci yana cikin itikafi ko da littafin fiqihu ne ka rushe itikafin ka idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ba yadda ka iya ko ka so yi karatu ba za ka iya ba dan darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka jina ka ba sai ka bude qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin ita kaka amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar radio da safe GBBC ka rushe itikafin wani ma yana tambaya zai iya shiga da handset din shi don wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rushe itikafin ka handset ɗinka ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi da abokanan hulɗar ka kafin ka shiga sai ka rubuta sako na musamman a cikin handset ɗinka sai ka aika musu ta hanyar text duk kai yi musu cewa to na shiga kila zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu kar ma ka ce zan shiga itikafi a ce yayi riya bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya ka ka hutar da kowa ka kulle wayar ka ka ajiye sai karatun alkur'ani sai salati ga annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunan lahira gaba ɗaya ka manta da duniyarka ibn al-qayyim yace wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa sabis mutum yake wa zuciyarsa ya inganta imaninsa dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadan ya fita mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya cikin ramadan kwana goma ya taɓa yin kwana 20 yana itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi kawai abin da dai aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta ta je ba sannan kuma in bata nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba a takaice wannan shine abin da dai za mu yi a goman karshe mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci daren lailatul qadr wanda manzo Allah ya ce ku lalubo shi a cikin goman karshe kuma mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki ubangiji ta Allah ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada lokacin shiga itikafi shine bayan sallar asubahi mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asubahi maza Allah ya taho da kayan sa na shiga itikafi da ya zo masallaci da an yi sallar asuba sai ya shiga itikafin sa lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magariba da zaran an yi sallar magariba sai ka fita daga itikafi ina ba da an fahimta waɗanda suke tsayawa har sai washe gari ranar idi da safe kuma su yi wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saba sunan annabi suka yi <laughs> irin masu taka wannan da irin sai iyalin sama basu su gaishe ba sai da ya dawo daga idi a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi kai da iyalinka ka fitar da itikafi da zaran ka ji labarin an ga wata shikenan ramadan ya wuce goman karshe kai wa itikafi idan shawwal ya tsaya ba an fitar da goman karshe ba to yanzu ka shiga cikin shawwal kuma da itikafin ba sunnar annabi yakan shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba na'am jazakallahu khairan kai ka tunatar da ni wannan fa'ida